啊啊啊！ Assalamu mu barkamu da uwar haka barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin barka da safiya kamar yadda ka sani shirin barka da safiya shiri ne wanda yake ilimantarwa, faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa suna na aisha salisu muhammad tare da abokin aiki salisu ibrahim gadas wanda za mu kasance tare da ku a cikin shirin barka da safiya na wannan safiya shirin barka da safiya shiri ne wanda ke kawo muku ƙayatattun shirye-shirye sannan kuma mukan kawo muku batutuwa wanda suka shafi ƙasa da kuma al'amuran duniya baki ɗaya ma musamman abubuwan da yake cima al'umma tuwo a ƙwarya. Barka da safiya. Barka da safiya Aisha an tashi lafiya. Lafiya kalau ya gida. gida alhamdulillah ya ayyuka. Ga nan muna ciki. Yau take ranar Alhamis. Ƙwarai da gaske. Mm. Ka san mukan fara gaya ma masu kallo abubuwan da muke tafa da shi kafin mu shiga cikin shirye-shiryen namu. Haka yake. Kamar kullum yau take Alhamis mukan fara buɗe shirin da tattauna da fashin baki. Wanda Abubakar Lukman ke tattaunawa tare da bakinsa akan al'amuran da suka shafi tsaro, siyasa da kuma zamantakewa baki ɗaya. Sai kuma mu je je mu ɗauko muku madubin matasa. Madubin matasa shiri ne wanda ake tattaunawa da matasa akan al'amuran da suka shafi matasa ci gabansu da kuma ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa. Sai kuma mu je mu ɗauko muku wato labaran wasanni. Inna Al'amin Ibrahim ke zuwa lungu da sako domin jiyo muna al'amarin wasannin ƙwallon ƙafa, ƙwallon kwando, gudu da dai sauran wasanni gaba ɗaya. Sai kuma mu ƙaƙƙare da ra'ayi na. ra'ayi wanda Muhammad Shehu ke zuwa shi ma ya ɗauko mana ra'ayoyin al'umma gaba ɗaya a faɗin Najeriya inda muke jin ra'ayoyin mutane daban-daban akan maudu'in da ya ɗauko. Duka duka kenan abubuwan da muke tafa da shi a yau take ranar Alhamis da wayannan za mu fara kuma da su za mu ga shirin namu wato na barka da safiya. Hmm. Amma kafin nan bari yin tsokaci kaɗan kafin mu shiga cikin shirye-shiryen. Wannan tsokaci da zan yi kaɗan wanda abubuwa ya shafi matasa, yara da ƙanana da kuma manya ga baki ɗaya. Ga 'ya'ya masu ma iyayen wasu rashin kunya ko kuma manya da ke waje ko kuma wani wanda ya girme ka ko da da shekara ɗaya ko watanni kaɗan in ka mishi rashin kunya ko ka ci mutuncin shi ko ka ci zarafin shi ba tare da ka taimake shi ba kana ganin kai in aka ma naka iyayen za ka ji daɗi shawara gare ka gaskiya ne wannan zancen naki ah, eh. yana da matukar muhimmanci a kullum da ina faɗin irin yanayin yadda mutane ke karɓan wannan tsokaci naki da muhimmanci. wato aisha wannan tsokaci da kika yi um, ya kamata mu sani cewa duk abin da ba ma so a yi mana to kar mu yi ma wasu eh. bi ma'ana shine idan har ba za ka ji daɗi idan an musguna ma mahaifi ko mahaifiyarka ba mm. ko an ci zarafinsu ko kuma an wulaƙanta su <laughs> ko an ƙi girmama su to kai ma ya kamata ka ringa ka ƙi rashin girmama tsofaffin wasu saboda yana da mahimmanci duk abin da kai in ka ci zarafi ko ka ci mutuncin ko kuma ka ƙi girmama na gaba da kai ko baban wani ko uwar wani to kai ma fa a idanka wani zai zo shi ma ya ƙi girmama mahaifanka ya ƙi ba su wannan darajar da kake so a ba ma iyayenka batun anan ne. Mm. ƴaƴa ƙananu manya matasa wasu ma iyaye ne a yanzu za ka ga cewa idan suka ga manya a kan titi mm. ba sa daraja su suna masu kallon rashin mutunci mm. illa don kin aure mai kuɗi illa ke kina ganin kin isa sai zamto na gaba da ke baki ɗauke shi bakin komai ba ke ce in kika gan shi da kaya wani taran ma sai ki tunkuɗe shi in kina cikin mota ma watsa mishi ruwa zaki mm. ko kuma in kina tare da baki da wa'annan ɗaya ko ke mm. baki ma auren ba kina mm. gida da zaran kin yi faɗa da ƙawarki ko ƴan uwanki ke ce zagin su ke ce ci musu mutunci kuma ke ba kya san amanaki to da zaran kin yi wa'annan abubuwan sai wata rana kina tafiya mahaifiyarki za ta kira ki a waya ai na haɗe da wani ya watsa mutu a jiki mm. ke ya za ki ɗauki wannan yanayi idan baki daraja uwan wani ba mm. ba ta yadda ke ma za a daraja kuma ke kina ganin ke ma za ki zama uwa nan gaba saboda da zaran in kin yi wa'annan duk rashin kunya in ba a ma iyayenki ba to za a ki, mm. za su miki abin da kika ma yayin wani so abin duba a nan shine um, duk inda kake ka daraja na gaba da kai mm. ba karka ma wani na gaba da kai rashin mm, kunya mm. kar ka zagi na gaba da kai inda hali in ka ga tsoho da kaya ka taimake shi duk da dai mun san duniya ya lalace wani daga taimakon sai ya zama bala'i amma za ka iya ba da gudunmawa yadda za ka taimake shi alal misali idan ka ga mutum da kaya in ba za ka iya sauke mishi ba za ka iya neman wani hmm. ka biya wani na baka kaza cika hmm, ka taimawa wani kaza hmm. ko kuma wacce ki haƙuri ga wannan ko a sha ruwa ko kuma in kika ga ruwa kusa da ita in kun zo da mota ku tsaya ma ku dakata ki ce ku bari tsohon nan ko tsohuwan nan ta wuce to irin wa'annan abubuwan in kina yi ke ma na gaba da ke za su daraja ki za su daraja iyayenki saboda duk abin da ka yi shine za a manaka amma idan kana cin zarafin iyayen wasu mm. illa a kan titi mm. illa a gida illa iyayen ƙawayenka mm. sai kuma ka zamto kana ganin cewa kai ma kana son a girmama naka iyayen ba zai taɓa yiwa ba sai ka fara gwadawa kafin kai ma a gwada maka sai kuma again um, tarbiyyar nan yana da mahimmanci sosai ga mutane da kuma iyaye ga baki ɗaya suna ga ya hmm. kamata mu tattauna akan abu da ya shafi tarbiyya ga baki ɗaya hmm. salis hmm. iyayenmu da yawa suna saka mu mu shiga wa'annan halayen sosai saboda daga gida za a fara ce maka kar ki gaishe da mai aiki kin fi karfin mai aiki mai aiki ba sa'arki ba ce ke ce gaba da ita ko kuma ka ji iyaye na cewa kar ki gaishe da ƙanina saboda ya min rashin kunya ko kar ki gaishe da kanin babanki saboda ya zage ni da zaran kin koya ma yarki ko ɗanki wannan salon mm. so shi kuma zai ga cewa wannan salo ne aka koya mashi daga gida mm. bari ya yi fiye da abin da iyaye shi suka koya mashi ai shi ne fiye da mm. abin da ka iya to daga nan fa sai kaga tarbiyya ya canza iyaye kasu manta da ni a tarbiyya da na sani mm. mutane suna duba tarbiyya ta hanyoyi daban-daban ne mm. sai a ce wai in kana da tarbiyya dan wani zai lalata maka tarbiyya ba gaskiya ba ne mm. abin da ya sace maka ba gaskiya ba ne shine idan ina da tarbiyya idan ina son na lalace babu wani wanda ya isa ya lalata min tarbiyya sai dai in ina so ne za ka gani so tari ɗan wane da ɗan wane mm. dukka iyaye ne kuma dukka suna ba su wannan tarbiyyar ne amma akwai abin da wani ya yi ya keɓe hanya ko mm. kuma iyayen wane da ya sa shi a tarbar da ba daidai ba mm-hmm. kai a matsayinka na iyaye kana ganin kai ma baka sa ɗanka a wani tarba na daban ba wato aisha abin da za mu duba a nan mm. shine tarbiyya gaskiya an ce yana faruwa daga gida yana tashi daga gida duk irin tarbiyyan da ka ba ma ɗanka mm. dole a waje in ya fita da wannan tarbiyyan zai tashi saboda shi yaro musamman ƙaramin yaro yana tashi ne da irin tarbiyyan da iyaye suke bashi mm. ki ɗauka za ga duk yaranmu na gida abubuwan da kake yi na yau da kullum za ga ɗanka shi ma shi yake ƙoƙarin yi idan misali yanayin yadda kake cin abinci za ga irin salon da ɗanka yake ɗauka kenan shi yasa wani lokacin ka dinga yin abu ko tsakaninka da matarka ma akwai abubuwan da idan yara na wurin ko na ɓacin rai ko na abu bai kamata mutum ya yi shi ba saboda yana sa yaro ya ɗauki wannan tarbiyyar ya ga kamar ai ba komai ba ne sannan kuma maganan um, yaro ya fita ya haɗu da yaro a waje aisha ni a nawa tunanin aboki ko kuma ƙawa suna ɗaya daga cikin waɗanda suke ba ma yaro tarbiyya abin da yasa na ce haka shine akwai abin da za ga yaro bai iya yinsa da iyayensa amma zai iya yin da abokanansa so idan har ya zamanto abokinka yana da wasu ɗabi'u wanda marasa kyau to in dai kuna tare yau da gobe yau da gobe yau da gobe kai ma kana iya ɗauka saboda me idan taku bata zo ɗaya ba tafiyar ba za ta yi ɗaya ba to yasa yana da kyau ma iyaye su ma su san cewa amma salis zan eh. iya ce maka ba haka ba ne. ka san me yasa na ce maka a nan mm. so tari muna magana ra'ayina da naka bai zama lallai ya zama ɗaya ba ko so ka duba cewa ina da na tarbiyyan kai mm. ka je ka ƙurɓata tarbiyyan ka mm. kuma da girma na kuma kai abokina ne kai kana ganin in kana shaye shaye ka ce min ɗan zu zuƙa wannan zan iya mm, zuƙa ra'ayina ne mm, musamman an ce kin kai wani munzalin da hankali ra'ayina ne saboda ra'ayina da naka ba mm. lallai ya zama ɗaya ba kai abin da zaka iya ɗauka ba lallai bane ya zama na ɗauka so zai iya yiwuwa kana abu na ɓatanci daban amma ni zan iya cewa ba zan ba hankalinka ba ko kuma abin da kake na ɓatanci wataƙila ma zan iya maka nasiha na cewa ne abin nan da kai bai dace ba kamata yayi kar kai yau da gobe idan ina faɗa maka kila ka ɗauka mm. idan ba na ga in ina faɗa maka ba ka ɗauka mm. in ma na ci gaba da zama da kai a yadda mm. na san halinka in ma na rabu da kai na je na samu wasu abokan duk ɗaya ne amma ka ce wai wani aboki amma ka ce wani aboki ya tilasta ni na yi wani abu ba gaskiya ba Aisha babu tilasta ciki a Hausawa na cewa idan ka tambaye ni misali a tambaye ni wace ce Aisha misali ma a tambaye ni wace ce Aisha mm-hmm. abu na farko da zan tambaya shine su waye abokanan Aisha <laughs> in har ka san abokanan Aisha to zaka iya sanin wace ce Aisha So, um, shi yasa nake cewa mm. wannan abin da ake faɗa salo ne na hausawa da suke faɗan shi mm. amma ya zama ya kamata a canza wannan salon saboda idan ɗa mm. duk iyaye iyaye ne kuma duk iyayen nan abu ɗaya ne muna son ƴaƴanmu muna ba mu ƴaƴanmu tarbiyya ne muna son ɗanmu ya zama wani muna son wani ɗanmu kar ya shiga hali da zai shiga duk iyaye uba ko uwa Mm. za ka ga addu'a ɗaya mm. kafin ta makanta sai ta mm. ma 'ya'yanta ko kuma iyayen abubuwanta so har kuwa in za ka ga iyaye suna wannan yaƙi a kan 'ya'yansu kana ganin cewa duk ‘ya'ya ba ‘ya'ya na gari ba ne ‘ya'yan nan na gari ne su suke gurɓata kansu to da zaran ɗaya ya gurɓata kanshi kana tunanin cewa wani aboki zai saka min ra'ayin dan ina tare da shi ya canza min ra'ayi sai dai idan ni ma ra'ayina da nashi ya zama ɗaya. Mm. Amma in mu bai zama ɗaya ba. Mm, Abokantaka ma ba zai yi ba. Abokantaka yana yiwa. Mm. Akwai mutane da yawa da na sani wane yana shaye-shaye amma kuma wacce baya yi me yasa baya yi saboda ba halayya shi bane bai sa a kan shi yayi ba amma da zaran wance yana ce ina son nima na yi shi ma lallai yana da wannan gurɓataccen zuciyan a ransa. Amma in ba gurɓatan zuciya a ran shi ne ba yadda za a yi dan in ka ji na ce maka abokina ya saka ni na abu kaza. Amma ya mm. tilasta ni in ma ni ina da ra'ayi to kuwa har in baka tilasta ni na yi abu ba mm. ra'ayin bai zama ya zama daidai ba Za ka iya zama ɗan iska ne ban zama 'yar iska. Gaskiya ne wannan Aisha saboda da. ya sa ma na sake ankara da zancen zancenki mm. shine za ga <laughs> ai muna da abokanai sannan kuma misali in mun zo mu uku ko mm. hudu a cikinmu za ki ga wani yana shan sigari kai kuma baka taba sha ba kuma kuna mu'amala na arziki komai da komai lafiya galau wani za ga yana wani harka daban wannan ku ba amma ban an taso daga wani aiki za a zo a zauna a yi mu'amala har in baka ga mutum ba ma za ka daga waya ka kira shi wani ina ka shiga ina ka shiga haka ne abokantaka yana da tasiri ga abokantaka amma musamman wajen gurɓata tarbiyya um, ya fi tashi daga gida idan har ya zamanto ka samu tarbiyya a gidanka to babu yanda za a yi a waje wani ya zo ya gurɓatar ma sai dai in dama kai ma yawwa ka gurɓatar da kanka a wani bangare iyayen ba sani ba na yadda mm. cewa ka yadda da mm, abin da ka faɗa saboda zaka gani akwai abokai da yawa ma wasu har sata suke baka san yana sata sai daga baya in wani abu ya fito sai ka mm. ce ashe wani na abu kaza eh. ko kuma ka ga wancan a ce maka a wannan yana shan wiwi ko yana shaye shaye ko yana sha sai ka ce a'a kai kaza ni amma da gaske ne eh. kuma ba zai hana ka ka mu'amala da shi ba har ka ga a cikin abokan ka nan mm. wasu an same su da irin wannan mm. dukkan su dama gurɓataccen zuciya gare mm. su so a yanayin da nake faɗa shi ne hmm. ra'ayina da naka ba mai daidai ba so haka tarbiyyan yaya hmm. a ce aboki da aboki don hmm. wannan dan iska ne wancan ma dan iska ba lallai ba ne abokan taka tsakanin kai da mutum da bambanci da shi ɗabi'a shi daban kuma in muka duba yanayi dan wani bai isa ya bata dan wani ba sai dai in dukkan su sun taru suna son su bata junan su saboda duk iyayen nan abu ɗaya ne ake tafiya tarba ɗaya ake tafiya kullum muna son ƴaƴanmu su su zama gari muna son mu su zama wasu muna son mu su bi ubangiji da sauransu mm, ba mm. uba ko uwa da ta zauna ta so ta ce ɗanta ya lalace to kaga kuwa ya kamata iyaye a mm. to tamkar tsintsiya ɗauri ɗaya in ka ga ɗan wane na wani abu mm. ya kamata ka mishi addu'a ka nemi yadda ma za ka yi ka zama silan gyara shi ba ka mishi baki ba ka ce mm. Allah tur wane kar ka ƙara ganin ka da ɗan wani mm. saboda ɗan ɗin ɗan iska ne kai kana tunanin Allah zai bar naka haka kuma ganin cewa kai naka um, <laughs> Allah ba a jarabce shi da wannan ba sai ka za kana jin daɗi cewa dan wani ya lalace kai dan naka naka lafiya galau wannan kuma kuskure ne ya eh. kamata kamar yadda yake ce a iyaye musamman iyaye mata mu dauka cewa dan wani dan mu ne ba lallai dan mu kawai yanzu akwai abubuwa da ke faruwa a kiga dan da baka haifa ba ya zo ya kula da kai fiye da dan da ka haifa sannan kuma sai ka ga cewa a cikin rayuwa dan da ka haifa soyayya ya sa ka shagwaba shi ka bashi wani tarbiya daban kamar yadda ka faɗi babu wani uwa ko uba da zai so ɗansa ya lalace to amma wajen shagwaba yaro wajen nuna soyayya ta yawa shi ke sa ki ga mun sa yaran mu mun ki ba su wannan tarbiyyar mun ki nuna musu cewa ga gaskiya so ya rufe mana ido in sadaf ga abin da ya kamata mu nuna cewa yaro in yayi laifi muna kai laifi ne wannan a hukunta shi saboda kar ya gobe soyayya sai ta rufe mana ido mu kasa yin wannan hukuncin wannan kuma hakan karshe sai ki ga yaran mu sun tashi muna kokarin ba su tarbiyya amma kuma tarbiyyar bai samu ba sai dai mu ce Allah ya sa mu dace dan wane bai isa ya bata dan wane ba sai dai mm. in duk zuciyarsu a bace ne ɗa na kowa ne da zaran dan wane ya lalace ya kamata kai ma ka ba hanya da addu'a da sauransu yadda dan wane nan zai yaro tunda dukkan kunnen iyaye ne duk abu ɗaya kuke roƙon Allah ya shirye muku da 'ya'ya su zama nagari su kuma nutsu duk inda suke kuma kar ka manta mm. ɗana da ɗanka zai iya auren juna su yi aure su ƴarka da ɗana in sun yi aure a kafin ka sani mm. ka gama tsine musu albarka ina albarka kuma abin da wani dan karamin kare da nake aisha shine um, idan har rayuwa al'umma mm. yara ba naka ba mm. aka samu tarbiyya to naka ma fa ya tsira saboda idan misali mu dauka anguwa a ce duk anguwan da kake anguwan da kake ciki mm. mafi yawancin yaran anguwan duk suna da tarbiyya kaga kai ma zaka ji daɗi saboda ɗanka shi ma zai zamanto mai tarbiyya amma aka ce naka ne kawai mai tarbiya na wani bai da tarbiyya kaga karshe kai ma zaka iya shafan wannan rashin tarbiyya to Allah ya sa dace Aisha bara mu je gan nishadin mu na farko to masu kallon mu a yau ma dai za ku za ku da waƙoƙi daban-daban na Ethiopia Sudan Niger da dai sauransu a yau dai a cikin shirin barka da safiya za mu nishadantar da ku cikin barka da safiya wanda za mu bar sauran shirye-shiryen da za su kunno kai kuma kar ku manta za ku ci gaba da kallon waƙoƙi da shirye-shirye masu ilimantarwa faɗakarwa har ma da nishadantarwa aka ce laifin daɗi karewa. Eh, amma mu laifin mu daɗin namu ba mai karewa ba ne. Za mu dai tafi mu bar su da sauran ƙayatattun shirye-shirye. Haka yake. Thomas kallon mu ina fata kun nishaɗantu kuma kun faɗa ku kuma kun ilimantu a cikin shirye-shiryen da muka kawo muku da tattauna da muka yi kuma da waƙoƙi da muka fita ƙasa da ƙasa muka ɗauko muku. Mm. Za ku iya kallon mu kai tsaye a wayar salulanku inda za ku aje manhajan farin wata ko kuma ku je www.farinwata.ng ko kuma ku kewayo Canal Plus wato tashar nan ta kyauta ko kuma ku je Star Time Channel 178/470. A madadin dukkanin abokan aiki wanda suka taimaka shirin ya zo muku, musamman mai glass da ya ɗauki wannan hotuna, ni Aisha Salisu Muhammad da na gabatar tare da abokin aiki. Salisu Ibrahim Gadas. Muke ce muku. Barka da safiya. 啊啊啊！